Taron karfafa gwiwar yaƙi da cin hanci da rashawa ya samu halartar matasa maza da mata da 'yan makaranta da ƙungiyar yaƙi da cin hanci da wanzar da zaman lafiya ta shirya a Abuja. gayyatar matasan dai musamman ma 'yan makaranta na da zumar cuza manyan gobe a ƙidar ƙin jinin cin hanci da rashawa tun ba su fara wa imma aikin gwamnati ko hawa karagun mukamai ba. injiniya zakari ahmad guroje shine shugaban kungiyar saboda yaƙi da cin hanci da rashawa a kasar nan tamkar jama'a sun mai da shi kamar yaƙi ne na shugaban kasa da kuma barayin batilmeli faɗan nan ba ta shugaban kasa shi kaɗai ba ta duk wani dan najeriya wanda yake da kishin kasar nan ya san cewa wannan cin hanci hanci da rashawa ta zama annoba a kasan nan kowa ya ba da gudumawarsa wajen samun eh, mafita daga cikin wannan kangin da muka samu kanmu a ciki babban mai taimakawa shugaban najeriya na musamman kan siyasa gideon sammani ya ce gwamnatin buhari ba za ta saurara wa barayin biro ba idan ka duba efcc suna aiki icpc suna aiki sss suna aiki masu shari'unmu su ma suna aiki dole ne a haɗa hannu a yaƙi wannan shedan wannan zalunci cin hanci da rashawa. Bako mai jawabi masana harkokin siyasa Dr. Sadiq Abba ya ce korafin kuncin talauci da mutane ke yi ba daidai ba ne don a nasa tabaran duk kasar da ta samu ci gaba sai ta bi siraɗin kunci. Jin daɗin yau wahalar mutane na jiya ne jin daɗin gobe ya dangana ga wahalar mu na yau mu kuma mu yi wa ƴaƴan mu wahala to a ɗan Najeriya ba ɗan Najeriya da ke so ya sha wahala wa ɗansa don ɗansa gobe ya ji daɗi muna da son zuciya ya yawa ba dottijon da yake so yau ya sha wahala don yaronsa ko ƴaƴansa ko jikokinsa su ji daɗi gobe to daman mu gina ko buhari kuma abun da yake yi dinnan shi da kansa ya sha wahala in kana so ka girbe amfanin gona to dole sai ka je ka share gonanka ka yi shuka ka sake zuwa ka girbe kafin ka shiga tukunya dinnan sai ka sha wahala abun da muka yi fama yanzu din Najeriya din nan sha Allahu to wahalan na cin abinci mai inganci ne a gaba in ba mu nan za ka yi mutuwan ka hankalin ka a kwanci lallai kana da shugaban kasar da yake da amana da yake da adalci da yaranka ba za su sha wahala gobe ba gwamnatin Buhari ta nuna damuwa cewa yan yanar gizo na aibanta wasu jami'anta da zarmiya da buga misali da karamin ministan fetur Kaciku cewa ya yi munamuna gabanin cire shi daga shugabancin kamfanin fetur NNPC gwamnatin ta ce ba sassauci ga yan zarmiya amma kada a riƙa riga malam masallaci. Tsohon shugaban matatar fetur na Kaduna injiniya Kailani Muhammad ya ce ba amfanin kushe kacikon amma dai a ba wa sabon shugaban NNPC Dr. BM Baro goyon baya. Ya dinga ripotin ne zuwa wajen shi shugaban ƙasa tunda shine senior minister. In ya so duk abin da zai maleta ya rubuta sai ya dinga kwafiyin shi junior minister. kamar a ce finance minister komi na cbn sai ce shine zai yi abin da yake faruwa kenan a nnpc nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya